subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin Assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da sake kasancewa mu a wani sabon shirin Mansura Isa ta yi Allah ya isa kan mutuwar aurenta Allah ka saka min Allah ka bi min na. Allah ka yi musu abin da suka yi min ka yi wa iyayensu yaransu yan uwansu Allah ka jarabce su da kunsin rayuwa na aure domin su gane kuskuren da suke yi min amin ya Allah tare da waɗannan zafafan kalamai fitacce jaruma mai ritaya Mansura Isa a daren yau tayi yi Allah ya isa ga matanan da suke aibanta ta a social media saboda mutuwar aurenta idan kun tuna a ranar 28 ga watan mayu 2021 mujallar fin ta baku labarin mutuwar auren mansura isa da fitaccen jarumi kuma mawaki sani danja akwai 'ya'ya hudu a tsakaninsu mace ɗaya maza uku mutuwar auren ta girgiza mutane ta jawo kuma ku kuce a social media inda kowa ke tofa albarkacin bakinsa to dama banda masu taya mansura isa da alhini akwai masu zaginta ta ashe ma wai har wasu ta hanyar sakon kai tsaye gare ta ta bayan fage wato direct message ko dm suke tura mata sakon allah wadai akan masu irin waɗannan aiban ta ne mansura isa ta turo wani sako na musamman a instagram a yau inda ta jawo hankulansu ga mummunan abin da suke alakanta ta da shi a cewar ta batancin da suke yi mini na taɓa rayuwata ta hanyar da ba sa tsammani a sakon mai shigen fosta wanda ta yi cikin salon ingausar hausa da turanci wanda kuma mujallar fin ta fassara mansura isa ta fara da cewa ta lura da yadda duk wani motsin da ta yi a social media tun bayan mutuwar aurenta wasu 'yan sa ido ya su dinga sukanta akan yara har da tsofaffi fa har ta dm mesa suke zaginta wato direct message in jita ta ce na yi hoton sallah kun ce dama abin da yasa na kashe aure na kenan na yi tafiya zuwa wani gari kun ce hi yasa na kashe aure na kenan na je cin abinci tare da kawaye na kun ce iskancin da nake sanyi kenan na je na aiki na na NGO na rabu wanda na saba yau wajen shekara 20 kenan ina yi kun ce da yawan duniya dama na fito yi kenan jaruma ta kara da cewa akwai masoyanta waɗanda za su so ta yi hakuri kada ta tankawa irin waɗannan mutanen to amma fa rayuwar ta ce ake batawa kuma tana da 'yancin ta yi dukkanin abin da ta ga dama da rayuwarta ta tambaye su da cewa kamar haka shin kalmar saki ce ba ku taba ji ba ko kuma macen da aka saka ce ba ku taba gani ba da ta dubi mutuwar auren nata ta fuskar addinin musulunci kuma sai ta faɗa wa masu kushe tan da cewa annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ya taba sakin mace Allah ma kuma ya halatta mana saki da kansa me kuke so mu bi a matsayin mu na musulmai dokokinku ko kuma na Allah ta kara da cewa ni dai na san ban yi wa kowa laifi ba wai wasu hasaban account suke buɗewa domin su zage na haka nan kawai tsohuwar jarumar kuma shugabar kungiyar agaji ta today life foundation ta ce in dai batun saki ne ba kai na farau ba ba ni kadai ce mace wacce aka taba saka ba duka duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba sai an jima sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin